Jama'a Assalamu alaikum barkanku da sake kasance da mu a cikin shirin na labaran kwankwasiya tare da ni Abbas Adam Abbas. Yanzu ga kanin labaran. Jagoran ɗariƙar kwankwasiya ta duniya injiniyar Trabi'u Musa Kwankwaso ya kai wa sanata Lado Amurke ziyarar ta'aziyya a gidansa da ke garin Abuja. Mataimakin gwamnan jihar Ondo ya fice daga jam'iyyarsa ta APC inda kuma babbar jam'iyyar adawa ta PDP. injiniyar trabi'u musa kwankwaso ya halarci taron kaddamar da kwamitin yakin neman zaben gwamnan ta jihar edo shugaban kwamitin rikon kwaryar jam'iyyar pdp ta jihar kano ya karbi ragamar soma aiki a ranar 13 watan yulin da muke ciki a ranar 19 ga watan janairun da ta gabata ne dai Injiniyar trabi musa kwankwaso ya kai ta lado marke ziyarar ta'aziyya a bisa rashin mahaifinsa da ya yi ziyarar dai da sanata rabi musa kwankwaso ya kai a gidansa da ke garin abuja ya yi addu'o'i ga mamacin da kuma fatan allah ya ji da rahama a gare sa amin summa amin a nan kuma shi ma mataimakin gwamnan jihar ondo honorable agbola ajayi ya fice daga jam'iyyarsa ta apc inda ya kuma babbar jam'iyyar adawa ta pdp a cewar mataimakin gwamnan ya yi haka ne a bisa yadda ya ga jam'iyyar tasa ta apc na wasu da harkokin tafi da mulkin kasar nan ko a baya bayan nan dai idan ba za mu manta ba jam'iyyar yanzu ta pdp tana dauke da mataimakin gwamnan da sakataren kuma gwamnan ta wannan jiha a jihar ta edo kenan a ranar talatin ga watan janairun da ta gabata ne dai injin rabi'u musa kwankwaso ya kai wa tsohon antony general kuma tsohon babban ministan shari'a wato muhammad bello ziyara a gidansa da ke abuja a nan ma dai injin rabi musa kwankwaso ya kai wa tsohon gwamnan jihar bauchi kuma tsohon shugaban jam'iyyar pdp wato dr ahmed adamu ma'azu ziyara a gidansa da ke garin abuja a ranar bakwai ga watan yulin da ta gabata ne dai kungiyar kwankwasiya reporters reshen jihar ta gombe suka kaddamar da sabbin shugabannin kungiyar na karamar hukumar funakaye a garin bajoga da ke jihar ta gombe taron da ya samu jagorancin shugaban kungiyar na jihar gombe abdulrashid sa'idu bajoga haka zalika a ranar bakwai ga watan yuli da ta gabata ne dai shugaban ɗarikar kwankwasiya ta duniya indian trabi musa kwankwaso ya halarci babban taron kaddamar da kwamitin yakin neman zaben dan takarar gwamna na jihar edo taron da ya samu jagorancin uwar jam'iyyar pdp ta ƙasa wanda aka yi shi a garin abuja a ranar hudu ga watan yuli da ta gabata ne dai wasu magoya bayan ɗarikar kwankwasiya daga jihar ta kebbi suka halarci asibitoci domin kai ziyara ta musamman ga marasa lafiya ziyarar da ta samu jagorancin gaban kungiyar kwankwasiya reshen jihar sokoto kebbi da Zamfara wato injiniya abubakar sadiq jakadan kabi a ranar litinin 13 ga watan yulin da ta gabata ne dai kwamitin rikon kwarya na jam'iyyar pdp ta jihar kano ta karbi ragamar soma aiki daga tsohuwar kwamitin rikon kwaryar ta jam'iyyar da ke nan jihar kano sabuwar kwamitin karkashin jagorancin honorable danladi abdulhamid da sakataren kwamitin air commando sani zakari da sauran mambobin kwamitin irin su honorable adamu gora kalba hajiya amina s abdullahi dr danyaro aliya kasai da honorable hamza suleiman sai honorable alhaji audu dan shamba kwamitin ta ce ta shirya tsaf domin cire tafiyar pdp gaba a jihar ta kano injiniyar turabi musa kwankwas tare da gwamnan jihar imo na ta hope dinma sun kai wa mai tsawatar majalisar dattawa wato chief whip senator oji Uzo-Kalu ziyara a gidansa da ke abuja duka duka iya labaran kwankwasai da zamu iya kama ku kenan a cikin shirin na wannan rana a madadin ni abbas adam abbas nake cewa kusa cikin koshin lafiya sai makon allah ya sada mu da alkhairin sa amin suma amin Thank you.